kafin ta ban taba ganin mai kyanta ba kuma tun daga lokacin da ganta har zuwa yau ban taba ganin mai kyanta ba ta ce ta rasa wuri ne ta haka take ne wa yanzu zai yi ta cikin ɗakin sa don saboda larura ta rasa wuri yi ta shi kan ba zai yarda ba ta yi ta yi ita ce yan har cikin matsa cikin shigo to kuma zan fita in bar miki ɗaki ita kuma munafarta shi ne an turo ta ne an shirya ne yace ta gama yadda za ta yi tafi ba ta ci nasara ba na shiga na rufe daki yace daga nan na tabbatar na ketare sura din farko kaga masu manufa sun sa abin da suke so yana amurka kullum abin da ake kokarin wayar da kai shi kan ya daina zargin siyasar kasar turai irin wadda ake so a gudanar a misra wannan siyasa ita za ta lamun cewa masar ci gaba ta fuskar siyasa ta fuskar tattalin arziki ta fuskar gaza yace kullum duk inda ya je fira ko an gayyace shi shan shayi wanda duk zai fira da shi abinda da yake faɗa masa kenan ana cikin haka wata rana ya fito ta kofar wani church jikin wani hotel sai ga mutane ana ta shaye-shaye ana murna ana ta kunna kyandira da fitilu kala-kala sai ya tambaya cewa wani biki ake yi sai ake ce masa ai yan mishan ne suke murna saboda yau an kashe wani saurayi da ya taso ke nema ya mayarwa da musulunci martabarsa a misra hasanul banna yace daga nan sai na ji gaba ɗaya na zama ba ni ne na jiya ba yace kasa ɗaya muke da da Lubanna na san mabiyansa na san rubuce rubucensa yace amma ban taɓa masa tunanin wani mutum ne ma da zai zama haɗari ga duniyar turai ba dan shi a tsammanin sa wanda ya rike addini kawai wani bagidaje ne yace wannan ya canja min tunani na daga lokacin sai na rinka jin cewa yau aka haife ni a matsayin musulmi yace daga nan ya kudurce a cikin zuciyarsa zai dawo misra abinda hasan al-banna din yayi shi ma shi yayi yana dawowa sai wani dan littafin sa wanda daga nan sai fara jiya sa zuwa ga addinin musulunci da duk akan siyasa yake magana sa zuwa ga addinin musulunci saboda haka daga karshe shi ma dai shiga cikin jama'atul ikhwan ikhwanul muslimun suka ci gaba akan haka har aka zo shi ma aka kama shi aka harbe shi dan shi za yi shi ma kai irin sa irin su Abdul Qadir Auda irin su wane ne azabtar da su aka yi sosai yi shi aka yi wai an zo za a rataye shi aka turo wani liman ya koya masa kalmar shahada kamar yadda in za a harbe dan tata cewa ga a turo fada in za a harbe musulmi a kira wani ya koya masa kalmar shahada ya kalli limamin yace ita na faɗa ta kawo nan kai kuma ita ka faɗa kake cin biredi ita kullun da safe <laughs> ita kalmar shahadar akwai bambanci tsakanin ta da saka ta wata daimon ce idan na faɗa ta kawo ni nan gashi za a rataye ni kai koyi ta faɗa ka tsaya a gidan kake cin biredi da wani kwai kullun da safe kar jin tsoron kara kawo kuma tsayin da aka wani wani. wani sa aka harbe shi akan littafi daya ma'alimun fit sunan littafin kenan milestone da turanci an fassara shi turanci ma'alimun fit Abin da suke so ya yadda ya janye littafin a kyale shi da ransa yace kamar na yadda kenan an yi an yi an yi nasakun qur'ani gaba daya an shafe shi babu shi dan da abin nan tabbatar ba ra'ayi na bane ba abin da nake ganin musulunci ya tabbatar shi ne ya tabbatar in na shafe shi kamar da kaga ya halatta a yayi taqiya a taqiya a manhajin ahlus sunna ba manhajin wadancan ba fa amma ya gwamace gare shahada haka aka to kaga duk waɗannan mutane ne waɗanda suke asali ba za ka siffanta su da cewa sun kai bijiman malamai ba amma suna da hasana wanda ba za ka manta da ita ba masu wa'azi ne masu karantarwa ne masu abin ne idan kana duba littattafan su da rubuce rubutan su wanda suka yi da sunan waɗansu matsaloli na addini za ka ga da dama kurakuran su wanda ƴan uwansu suka ci gyaran su akai amma wannan duk ba zai sa ka manta da jihadin su da kokarin su ba saboda haka kokarin Hassan al-Banna kokarin Sayyid Qutb kokarin su Abdul Qadir Auda kokarin su Abul A'la al-Maududi na Pakistan da sauran waɗansu duk waɗannan kokarin su ne mutunci ba za ta umanta da su ba amma wannan ba shi ke nuna ba su da kuskurakurai ta fuskar ilimi ko ta fuskar waɗansu fatawoyi ko waɗansu ayyuka da suka yi ko waɗansu rubuce rubucen su ba rubuce rubucen su suna na al'abrani saboda haka in zaka yi su sai ka san ta nahiyar da zaka yi su in kuma zaka bada kuskuren mutum ka bada ta nahiyar da zaka bada kuskuren sa amma yanzu duk wanda su wanda suke wannan zage zage ba su san al Albana ba su san Albani ba amma Hassan Albana ya dauki wani bangare wanda suke ganin shine hanyar da za a samu um, za a samarwa musulunci solution ta wannan hanyar da haka ko ma me ya faɗa duk sun yadda albani kuma yana daukan wani bangare da suna ganin ba wannan bane ba duk sun yadda ba tare da sun yi binciken mai hasan banna ce mai albani ce akwai cin karo tsakanin maganar hasan banna da albani ko ba cin karo ina cin karo yake a dukkan bangarori ko akwai inda suka haɗu akwai ɗalibai 'yan zafin kai da suka fito yanzu a saudiya samari ne ahalus sunna wanda su manhajinsu suna kafata ma irin su sayar kutub su hasan albanna suna kafarta irin su ibn hajar al-asqalani irin su nawawi suka ce domin mutane ne a cikin littattafan su duk akwai maganganu waɗanda suka saba a ahlus sunna suna maganan ash'ariyanci aqidan su ash'ariyanci tabbat nawawi akan ash'ariyanci yake ibn hajar kuma ba za ka iya bashi mawukiti ba wata rana yana tare da alisu na wata rana tare da asha'ira suyuti gaba ɗaya ba a ari ne to amma waɗannan mutanen suna da hasanat wanda sun rinjaye waɗancan kuskuren nasu waɗannan samari suka taya har jordan suka je suka samu albani cewa lalle lalle sai ya ba da matsayinsa game da waɗannan mutane ya ce matsayinsa dukkan su musulmai ne suka ce tare da dukkan kuskuren suke da suke cike ce kuskuren sa ya fitar da su daga musulunci yayi magana mai kyau akan sayyid kutubu yayi magana mai kyau akan hasan al-banna shi ya hana duk masu kafirta su bayan za saudiya akwai yara masu rubutu duk suna kafirta wadannan albani shi ya hana su kasa din yana nan aure na za ka same shi ma nan al-muntadal islami an kawo shi wanda ya dogon magana kan wace irin bid'a ake kafirta mutum wace irin magana ba ta kafirta mutum Kama irin waɗannan yan rudanin su suna daga nan gurin a kewaye a cikin kokowar Kano ba tare da sun fita sun je ko ina ba eh kawai mutum ya zo ya ta rudani bai san me yake faɗa ba a gaskiya yana da kyau duk lokacin da ka yi magana ya kasance ka san ka san kai mata tushi amma yanzu Hassan Labanna me yasa aka kashe shi a wani dare nawa ga watan nawa duk wannan baka rike ba ta yi wa ka rike wannan amma baka san me karantar ba me sa me mafiya shahara sa me daidai ko kuskuren da ke ciki sai ya kutub me sa waɗanne suka fi shahara me daidai ko kuskuren da ke ciki su wane ne sauran abokanansu waɗanda aka fansa masu suka tarwatsu a duniya ko yan uwansu kamar irin su Muhammad Kutub wanda yanzu yana jami'ar umul kura profesa ne me rubuce rubutun su me aqidan su menene kurakuran da su kansu suka tabbatar lalle abu kaza da muka faro da farko din mun yi kuskure ya kamata a canja abinda Muhammad Kutub ke cewa yace shekara hamsin muka yi muna kiran mutane cewa kowa ya dauki takobi da jahili da malami da kowa da kowa sai ba mun yi shekara hamsin sai mu gane cewa abin da muka yi din akwai kuskure a ciki lalle lokacin daukan takobi wani mataki ne za ka ba mutane mataki kaza sannan mataki kaza sannan a zo mataki kaza in ka ba su wannan matakin na farko wanda da ashe kamata ya zuwa karshe to za ka yi asarar da za ka yi tafi wato nasarar da za ka ci yawa wato dai nan gudan dole sai mun koma zuwa ga magana akan karatu da bincike da bin diddigi kan dukkan abin da mutum zai faɗa kuma kowane malami na zamanin ka ko wanda ba na zamanin ka ba za ka yi magana akan sa ka yi magana akan abin da kai ka tabbatar shi ka sani ta hanyar littafin sa ta hanyar kaset sa ta hanyar rubuce rubucen sa ba ta hanyar abin da kawai wani zo baka rudani ba wannan shine abin da nake jan hankalin yan uwan mu Allah ya ci mana gaban wannan mai tambayar wannan hadisin sai dai kuma ya hakuri a wani lokaci daga ni sai shi na masa maganar hadisin dan hadisi ne dogo ya kawo kuma yana son wai a fassara shi